This is ɗata. Is albasa. A ah, ɗan shi da makasa. Ɗan bautar ƙasa dai. A ah, ɗan shi da makasa dai. Ɗan bautar ƙasa dai alaji. To ba an ce mu daina ci da ɗan bautar ƙasa bai ɗan hidima ƙasa? Ai wato alaji. Eh. Lokacin zamanin iyaye da kakanni. To. shi ne ake ce musu 'yan hidimar ƙasa amma mu zamanin mu yanzu da muka zo ci aka eh. mu dinga ci dan bautar ƙasa eh. a nan kake naka sabi din yaro na kanka a nan na hmm? <laughs> ji ai rabona da sabis ai tun ina da keke ya <laughs> amma yanzu da yake bani da keke eh. ai shine nake tafiya a kafa inda nake bautar kasar eh. yayi to Allah ta baka amin amin eh, Allah ta baka amin amin ah. this is albasa is fitowa under the soil under the clay